بسم الله الرحمن الرحيم تكاد من الغيظ ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar sha biyar ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha biyu ga watan bakwai shekarar ta dubu biyu da goma sha hudu za mu fassara aya ta tamanin da tara ta suratul ma'ida insha Allah ta'ala darasin wannan karatu shine bayani akan hukuncin da ya shafi rantsuwa قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم كسوته أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون yana da kyau a sani cewa babu wata aya a cikin alkur'ani wacce ta yi bayani akan hukuncin rantsuwa fiye da wannan don haka yasa ita wannan aya take dauke da ilimi mai yawa ayoyi guda biyu ne a cikin alkur'ani suka zo da bayani akan hukuncin rantsuwa malamai suna la'akari da waɗannan ayoyi ta wajen gina dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya shafi rantsuwa da Allah waɗannan ayoyi guda biyu na farko ita ce wannan aya ta tamanin da tara ta suratul ma'ida sai kuma aya ta biyu ta suratul A akan waɗannan ayoyi guda biyu aka gina dukkan wani hukunci da ya shafi rantsuwa eh, ya shafi na na akwai na suratul bakara lakin ina maganar hukunci daga wannan sai aya ta biyu ta suratul tahrim idan an ƙara abu bai wuce hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayanin da ke tattare da wannan aya babu shakka bayani ne mai yawa illa dai kawai za mu takaita magana akan matsaloli guda bakwai insha Allah matsala ta farko Allah subhanahu wa ta'ala yace la yu'akhidukum Allahu billahu fi aymanikum Allah ba zai kama ku a dalilin ya sassar magana da ta zo a cikin rantsuwanku ba shi ake nufi da Allahu me me ake nufi da allahu la yu'aqibukum allah bil Allah ba zai kama ku a dalilin allahu wanda ya tafi a cikin rantsuwan ku ba kalmar ta allahu ma'ananta ya sassar magana babu shakka magana da ake jefar da ita magana da ba a ɗauka ita wannan magana Allah ba zai kama ku da laifi akan ta ba saboda an same ta a cikin rantsuwa don haka idan muna son mu san ma'anar wata kalma ta alkur'ani Shi ne abin da ke sa kokari mu yi kokari mu ga cewa mun mallaki littafai da ake kira littafai da suke magana a kan ahkamul qur'an saboda aikin su kenan misali littafin ibn al-arabi ahkamul qur'an a mujallar na farko shafi na 242 ya fassara kalmar ta'alladu wannan kalma da Allah madaukake yake magana cewa idan aka same ta a cikin rantsuwanka ba zai kama ka da laifi ba idan an samu alladu a rantsuwarka Allah ba zai kama ka da laifi ba kaga ya kamata ka san menene alladu wanda a dalilin sa ba ka yin laifi wajen Allah ah, ibn al-arabi yace abin da ake nufi da alladu fi kalam al-arab mahsusun bi kulli kalam la yufid a larabci duk magana da kai kalmar da ta fito bakinka kalmar da ba ta da wani amfani wannan kalma ita ake kira alladu menene allahu ibn al-arabi yana cewa allahu fi kalamil arabi maksusun bi kulli kalamin la yufid duk wata kalma da ta fito bakin mutum wacce ba ta da amfani kalmar ta fito bakinsa amma ba ta da amfani to ya aka yi dan adam ya faɗe ta saboda ya saba wato sau da yawa akan samu kalmar da kake faɗanta domin ka saba amma ba don kayi nufin faɗan ba kai kanka da da ka san kana yawaita faɗan mai yawa da ka daina to amma baka mai da hankali a kai ba ko kuma ta yiwu da gangan kake yi amma saboda tabarruki saboda tabarruki saboda fatan ka samu albarkar Allah subhanahu wataala sai ka yawaita kawo irin wannan kalma a cikin maganarka wannan kalma tun da baka da nufin faɗanta illa kawai tana fitowa kamar abin da ake cewa su kuddabaka kalma ce da take fita daga bakinka wacce babu manufa ba ka yi nufin faɗanta ba saboda haka yasa ake kiranta alladu to Allah ba zai kama ku akan irin wannan kalma ba la yu'akhidhukum Allahu billadwi fi aymanikum ina misalinta sai mu koma fassaran sahabin annabi Muhammad na shine adalci ma tafsirin alqur'ani ka fara ɗauko fahimtar sahabban manzon Allah Aisha matar annabi Muhammad sallallahu wa sallamu alaihi ta fassara wannan kalma ta Allahu hadisin yana sahihul bukhari kitabul aimani wan nuzur babu la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi wato akwai babin da al-Imam Bukhari yake fassara ita wannan aya ta 89 ta suratul baqara a eh, suratul ma'ida a littafinsa eh, hadisi na 6286 sahihul bukhari kitabul aiman ƙarƙashin fassara wannan aya al-imam bukhari sai ya kawo fassarar aisha Allah ya ƙara mata yarda tana cewa misalin ya sassar magana wacce Allah bai kama mutum a kanta don an sami wannan kalma a cikin rantsuwanka ta ce qalat unzilat fi qawlihi wannan aya Allah ya saukar da ita ne saboda maganar mutum yana cewa la wallahi bala wallahi wato kan in kana magana kakan ce eh haka ne wallahi ah, ba haka bane wallahi kaga ka wallahi dan da kake faɗa ba wai nufin rantsuwa bane saboda ka saba to me yasa mutum yake sabawa da haka na'am malamai suna cewa ba laifi bane idan ya zama litabarruki bi ismillah ka saba kiran sunan Allah saboda me fatan ka samu albarkan Allah ba laifi a kai na'am saboda haka dan kana yawan faɗansa Allah ba zai kama ku ba domin inda akwai laifi da Allah bai faɗi wannan magana ba yana da kyau mu lura la yu'akhidukum Allah bil lagwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku a dalilin ya sassar magana da ta zo cikin ku ba kalmar da ta zo a cikin ku kalmar da babu manufa a kanta illa dai kawai ta fito bakinka amma ba ka yi nufin faɗanta ba ba ka yi nufin faɗanta ba ita wannan kalma ta rantsuwa Allah ba zai kama ku akan ta ba Aisha ta ce misalin sa shine mutum yana magana ya ce eh wallahi ba haka bane wallahi saboda yawan sabawa da wallahi to wallahi nan da ya faɗa ba wai ya faɗa ne saboda ya rantse maka ba a'a ya saba da shi ne to saboda sabo da shi din Allah ba zai kama ka akan laifinsa ba ya nuna cewa ka saba da i wallahi ba haka bane wallahi ba laifi bane Allah ya sa mu gane domin da laifi ne da Allah madaukaki bai ce la yu'akhidhukumullahu a fi aymanikum ba ce don ka saba da wannan malaman sunna suna cewa sabo da kiran sunan Allah littabarruki bismihi ba laifi bane wannan ka duba irwa'u dalil hadisi na 2567 a ka'ida a ka'ida ta usul da ka'ida ta usul haka ma tafsirin alqur'ani malamai suna cewa idan zaka fasara alkur'ani tafsiru sahabi maqbul in aka ce ma ga sahabin annabi ya fasara alkur'ani to karɓa ake ba a jefar da shi saboda haka kafin a kawo fahimtar wani malami dole sai an gabatar da fahimtar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi yayi zamani da manzon Allah shi ya fi kowa sanin ma'anar kalmar da ta zo a cikin alkur'ani in baya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tafsiru sahabi maqbulun fassarar sahabin manzon Allah ana karba ba a jefar da fassararsa ka duba littafin al-mughni mujallal na goma sha uku ɗari da hamsin saboda haka mun samu fassara ta kalmar allagu menene allagu la yu'akhidhukum Allah bil lagwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku da yasassar kalma da ta zo a cikin rantsuwanku ba menene allagu allati takhruju min sahibiha biduni qasdin wato kalmar da ta fito daga bakin mai faɗanta ba tare da yayi nufi ba la ta fiha wala zamba fiha babu kaffara babu zunubi me yasa aka ce babu zunubi saboda Allah madaukake ce la yu'aqibukumullah la yu'aqibukumullah ah, bil fi aymanikum saboda haka ba laifi bane domin da laifi ne babu shakka da Allah madaukaki ya kama sai ya ce walakin yu'akhizukum bima aqattumul aiman sai dai zai kama ku saboda kullawar da aka samu akan rantsuwa ashe kullawa da muhimmi ne ta sashen rantsuwa kulli muhimmi ne a sashen rantsuwa idan aka kulla wani abu wannan kullin shi ke sa a yi kafara ko shi ke sa a yi laifi menene ake nufi da kulli shine abin da ya zo a zuciya wannan aya ta 225 ta suratul bakara ta fassara la yu'afizukum Allahu bil lagwi fi aymanikum na'am walakin yu'afizukum la yu'afizukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'afizukum bima kasabat qulubukum wallahu غفور حليم wannan aya ta 225 ta suratul bakara ita ke fassara wannan aya da muke karatunta ta 89 ta suratul ma'ida walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman Allah zai kama ku saboda abin rantsuwoyin da kuka kulla me ake nufi da kuka kulla a suratul bakara yace la yu'akhidhukum Allahu billahi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum kaga al-qulub zukata suke kulla rantsuwa ba harshe ɗaya ba don haka idan aka ce saboda abinda kuka kulla ana nuna cewa abin ake nufi shine abin da zukatanku suka kudurta daga rantsuwa kenan da kai da niyya wannan ita ce fassaran waɗannan ayoyi babu wani tawili dul hadha ala annahu inma tasihhu min kulli mukallaf idan aka ce zuciya ta kulla idan zuciya ta kudurta kafin harshe ya furta rantsuwa wannan rantsuwa a kansa Allah ke kama dan adam a kansa ake gina hukuncin Allah ba rantsuwan da ke fita bakin mutum ba tare da yayi dafi ba shine yake nufi da allagu la yu'aqibukum Allah bil lagwi fi aymanikum walakin yu'aqibukum bima aqadtumul ayman menene aqadtumul ayman bima kasabat qulubukum saboda abin da zukatanku suka aikata zukatanku sun kudurta lallai kun yi nufin rantsuwa shi yasa kuka furta wannan kalma wallahu ghafurun halim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai saboda haka sai malama sunna suka ce ashe kenan tunda ana la'akari da abin da zuciya ta kudurta to dole za a ware yaro idan yaro ya yi rantsuwa babu kafara a kan shi saboda ne zuciyarsa ba ta kudurta wani alkhairi la ba shari'a a kan shi haka nan mahaukaci wannan na'im haka idan mutum yana bacci ya doka rantsuwa ce da fa kake bacci kai kai rantsuwa Allah ya ce a ba a kama taɓaɓɓe ba a kama mai bacci ba a kama yaro saboda me saboda ba su kudurta wani abu ba me dalili akwai labarin da Abdullahi bin Abbas ya bayar yana cewa zamanin sayyidina Umar yana shugabanci zamanin sayyidina Umar yana shugabanci marra Ali bin Abi Talib bi majnuna bani bani fulan wa qad zanat an samu wata mahaukaciya da ta yi zina an kamo ta ita wannan mazinaciya eh, mahaukaciya aka zo da ita gaban sayyidina Umar sayyidina Umar har ya ba da umarni za a jefe ta sayyidina Ali ya zo wucewa ya ce me ya faru Shi ai wannan mahaukaciya ce an same ta da zina don haka an samu tabbacin komai ya hadu don haka yasa aka ce a jefe ta faradaha aliyu sayyidina ali ya ce ku dakata ina ina sayyidina umar ya amiran mu'minina utarjumu atarjumu hazihi yanzu zaka jefe wannan mata mahaukaciya qala na'am yace kware saboda an samu tabbacin zina qala sai yace aw ma tazkur yanzu har ka manta ranar da manzon Allah yake ce mana rufi alqalamu an salatin an ɗauki alqalami akan mutum uku ka manta wannan rana ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana an daga alkalami wannan alkalami shine wanda mala'ika ke rubuta laifin bawa wannan alkalami an daga shi daga kan mutane guda uku anil majnuni al maglubi ala aqli mahaukaci wanda wato hauka ta rinjaye hankalinsa ba wanda ke yake samun taɓin hankali ya dawo hayyacinsa ba ba shi ba mahaukaci wanda haukan ta rinjaye hankalinsa manzon Allah ya ce mala'iku ba sa rubuta mar komi an daga alƙalami wa anan na'im hatta yastaqiba wanda ke barci yake mafarki wanda ke barci ba a rubuta mai laifi sai ya farka wa anan sabiyi hatta yahtalim yaro shi ma ba a rubuta masa laifi sai ranar da ya balaga sai na umar ya ce sadaka kafa da gaskiya lalle na manta fa khalla anha sai na umar ya rabu da ita yana yana sahihu jami'i sahih hadisi na 3512 kaga kenan tunda Allah madaukake ce walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum Allah zai kama ku saboda abin rantsuwar da zukatan ku suka kudurta yaro karami ba shi da kudure eh, mahaukaci ba shi da wannan sannan eh, wanda ke bacci ba a rubuta mai laifi eh, inda malamai kawai suka yi sabani shine buga gefa ai shi ma bugagge baya cikin hayyacinsa wanda ya sha giya ya bugu to anan cewa ai annahu hal huwa mukallafun amla kasancewar shi ya sha giyan da kansa sai ya yi rantsuwa wannan rantsuwa tana da tasiri wannan a kansa ne aka yi sabani amma cewar yaro mahaukaci wanda ke bacci saboda sun yi rantsuwa annan ba a kama su ba a kama su da laifi lau halafa ala shay'in anan da a ce mutum ma zai yi rantsuwa da a ce mutum zai yi rantsuwa akan abin da zai aikata cewar ba zan sake yin kaza nan gaba ba ya rantse da Allah a halin mantuwa sai zo ya aikata abin ya rantse ba zai sake yi ba ko ko ya rantse zai aikata misali sai ya manta ya aikata ko ya manta bai yi ba a halin mantuwa malamai suka ce shi ma babu laifi a kansa duk abin da ka yi rantsuwa da Allah ba za ka yi shi ba daga baya ka aikata a halin mantuwa ba za a kama ka da laifi ba me dalili saboda hadisin al-Imam Muslim yana kitabul iman babu bayani annahu subhanahu wa ta'ala lam yukallif illa ma yutaq hadisi na 126 hadisin Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas yake bada labarin lokacin da Allah ya saukar da ayoyin ƙarshen suratul Baqara daga kan aya ta 285 lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin samai da ƙasa duk na Allah ne eh, ma fi samawati wa ma fil ardi wa in tubudu ma fi anfusikum inda za ku bayyana abin da ke cikin rayukanku aw tukfuhu ko ko ku boye shi yuhasibukum bihi Allah Allah sai ya muku hisabi a kan shi duk abin da ke cikin ranka Allah ya sani kuma akwai hisabi fa ya liman yasha'u sha'u wa yu'azzibu man yasha'u Allah ya gafarta mu wanda ya ga dama yayi azaba ga wanda ya ga ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai ba abin da ya gagari Allah Abdullah bin Abbas ya ce lokacin da ayan nan ta sauka da khala qulubahum minha shay'un lam yadkhul qulubuhum min shay'in wato tsoron da ya shiga zukatan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samun irin shi ya shiga cikin zukatansu ba wato sahabbai taɓa samun tashin hankali da tsoro game da wata ayar alkur'ani ba kamar tashin hankalin da suka samu a dalilin saukan wannan aya me yasa saboda Allah madaukake ce in ma ka bayyana abin da ke cikin ranka ko ka ɓoye sai an ma hisabi a kan shi to kaga tunanin ɗin nan ma fa sai an bijiro shi a filin hisabi tunaninka ta tunanin dan adam kuwa shedan yana shiga yana saka mar abin da ya ga dama wani yakan zagi Allah a ransa ba tare da ya furta ba wannan shedan ne kana hadawa zuciyarka tana ki tana kusa ka ce kayi rijja ga Allah subhanahu wataala kamar addini kana miyagun ayyuka to idan aka ce duk waɗannan abubuwa da ke fita da ke sa eh, aukuwa a rai za a yi hisabi a kansu kaga mutum ba zai kai labari mutum ba zai kai labari yasa Abdullah bin Abbas ya ce babu tsoron da aka samu ya shiga zukatan sahabban manzon Allah duka ayoyin alkur'ani suka sauko kamar ita wannan aya da ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam aya ta 285 saboda haka sahabbai sun nuna damuwarsu ga manzon Allah in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi da shi sannan ma ba wai in an yi hisabin shikenan za ku wuce ba fa ya gafiru liman ya sha'u wa yu'azibu man yasha kaga kenan akwai wanda za a kama shi da laifi saboda abin da aka samu a cikin ransa bai ma fito waje ba sahabbai sun nuna damuwarsu ga manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu ku ce sami'na wa ata'na wa sallamna ku dai ku ce mun ji mun bi mun mika wuya iyakan abin da Allah ke so gare ka kenan idan Allah ya hukunci to ka karbi hukuncinsa kada ka nuna illa ko ko wani aibu a cikin hukuncin Allah Allah bai son haka da zaran yayi hukunci kar ka nuna masa cewa ba za ka iya ba kar ka yadda saboda abin da Yahudawa suka yi kenan Allah ya la'ance su kar ka yadda ka nuna wa Allah ba za ka iya ɗaukar hukuncin da ya maka ba saboda Allah shi ya halicce ka ai tunda Allah shi ya halicce ka ya tsara hukunci a kanka Allah ba azzalimi bane saboda haka sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu wannan ya ce ku je ku ce mun ji mun bi mun miƙa wuya suka ce sami'ina wa ata'ana wa sallamna nan take sai Allah ya jefa imani a zukatansu in ji Abdullah bin Abbas alqallahu al-iman fi qulubihim Allah yana jefa imani a zukatansu shikenan kuma sai aya ta sako an goge wancan لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين nan ne Allah ya saukar da waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wusa Allah bai dora mare wani aiki sai dai dai iyawanta duk sa'ilin da kaji an ce Allah ya hukunta wallahi ka guji cewa wannan hukuncin yana da tsanani wannan kalma bala'i ce ga ɗan adam cewa wannan hukunci ya yi tsanani bai dace da kai ba saboda kamar kana nuna wa Allah maɗaukaki gazawa ta wajen ilimi kana nuna Allah ya gaza ta wajen sanin abin da ya kamata sannan kuma Allah maɗaukaki yakan zalunci bawa Allah ka tsare mu saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa sahabbai zo sami'na wa ata'na wa sallamna sahabbai suna faɗa sai Allah ya saukar da bayani yana cewa Allah baya dora marai rai aikata wani aiki sai wanda za ta iya yana gaya masa sahabbai lahamma ma kasabat wa alaiha ma to amma gashi zan koya muku addu'a wanda Allah da kansa ya koya mana addu'a tunda har sahabbai sun ce sun yadda sun ji umarnin Allah sun bi umarninsa sun miƙa wuya to bari Allah da kansa ya koya musu addu'a saboda yasa saboda haka yasa wannan addu'a take da albarka domin karantarwan Allah subhanahu wata'ala ne rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ku ce ya Allah karka kama mu in mun yi mantuwa ko mun yi kuskure ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا kuce ya Allah kada ka dora mana hukunci mai nauyi irin wanda ka dora shi ga waɗanda suka gabata hukuncin da zai kasance akwai tsanani ga rayuwa ta ɗan adam kaga Allah ke karantar musu Abdullahi bin Abbas ya ce sahabbai suna faɗa ɗin kala sai Allah ya ce kad fa'altu nayi duk abin da kuka roka cikin ayan nan na karba saboda haka ba zan kama ku akan mantuwa ba ba zan kama ku akan kuskure ba kaga kenan Allah ya alƙawari ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا كافي أجيك الشيما الله مدفك يجيك أدفع أن تناي إن جاء عبد الله بن عباس فانصرنا على القوم الكافرين كتي مكامنا أكم متالي تسكز مكافرين هذا ونن حديثي كان صحيح مسلم yana sahihu muslim kitabul iman babu bayani annahu subhanahu wa ta'ala lam yukallif illa ma yutaw Allah bai taba yin hukunci ba sai wanda dan adam zai iya dauka haka yasa al-imamu muslim yayi babi a sahihu muslim lam yukallif illa ma yutaw saboda ka wannan hadisi sai zama ka'ida ya zama ka'ida duk abin da aka ce musulmi yayi a kuskure magana ta gare Allah ya gafarta mishi saboda Allah subhanahu wataala shi ya karantar da mu addu'an lokacin da aka yi addu'an kuma ya ce yayi ya ce yayi akwai hadisin Abu Huraira hadisin Abu Huraira akan ita wannan aya ita wannan aya ta ƙarshen suratul baqara yana cewa qala Allahu na'am Allah subhanahu wataala yana cewa ina ji, wato addu'an da kuka yi amma hadisin Abdullah bin Abbas Allah madaukaki yana cewa qad fa'altu na aikata saboda haka in ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama yana bayani akan hukuncin rantsuwa mujallal da goma sha uku shafin ɗari da arba'in da shida idan mutum ya rantse a hal ya rantse ba zai yi wani abu ba amma a halin mantuwa ya aikata wannan abin to ba shi da laifi babu kafara a kansa saboda ne saboda abin da ya zo cikin wannan hadisi na Abdullah bin Abbas kuma akwai hadisin Abdullah bin Abbas har yanzu wanda yake cewa inna Allah tajawaza li ummati amma stukrihu alayhi wa anil khata'i wan nisyan Allah ya yafe ma al'ummata inji Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe wa al'ummata abinda aka tilasta suka yi abinda aka tilasta ka ba da zaɓin ka ba ka aikata shi Allah yana yafe maka haka nan Allah yana yafe maka kuskure da kuma mantuwa hadisin yana sahihu jami'i sahih hadisi na 1729 saboda haka kaga kenan mun samu wani irin rantsuwa ne Allah yake kama mutum a kansa shine rantsuwan da aka kudurta shi a cikin zuciya wanda ya kudurta rantsuwan ya kasance ba yaro bane ba tababbe bane ba uh, kwance yake yana bacci ba sannan ba mantuwa bane sannan ba ya sassan kalma bane to wannan rantsuwa akan ta ne ake magana hukunci matsala ta biyu Allah subhanahu wata'ala ya ce walakin yu'akhidukum bima aqattumul ayman sai dai Allah madaukaki zai kama ku ne bisa ga rantsuwoyi da kuka ƙulla wato kuka kudurta rantsuwoyi da kuka ƙulla. ashe kenan ba kowace rantsuwa ne ma ake mata kafara ba sai rantsuwan da ta kullu wace rantsuwa ce take kulluwa ita ce rantsuwan da aka yi da Allah shi kadai Allah ya samu gani la aqidu bi ghairillah duk wani rantsuwa da mutum yayi ba da Allah ba wannan rantsuwan bata makullu ba saboda haka ba maganar kafara akan ta na'am akwai maganar laifi akan ta amma ba maganar kafara eh, ibn taymiya yayi magana akan sa littafin majmu'u fatawa a farkon mujalladi eh, mujalladi na farko shafi 335 wa qad ittafaqa al ulama malamai sun yi ittifaqi ala annahu la tanqidu al-yamin bi ghayri Allah ta'ala rantsuwar da mutum yayi ba da Allah ba wannan rantsuwar ba ta maƙullu ba duk malamai a tarihin musulunci sun yarda da wannan akwai rantsuwar da zaka yi da wata kalma daban ba sunan Allah ba wata rantsuwa kowane yare da irin nashi ko akwai a Hausawa ba na cewa kwaran kwatsa ko menene to duk kalman da mutum ya fitar da ita wacce ba da Allah ya yi rantsuwa ba wannan kalma ba a yi mata kafara ittifaka in ibnu taymiya la tanqidu al-yaminu bi ghayri yani haza mattafaqa alaihi ulama sunna menene ake nufi da rantsuwa da aka yi da wani Allah huwa al-halifu bil makhluqat shine ko dai a rantse da halittun Allah ka rantsa da halittar Allah wannan rantsuwa da kai bata kullu ba sannan kana da laifi ka rantse da halittar Allah rantsuwan ba ta kullu ba kuma kana da laifi malamai sun ba da misali falau halafa bil ka'aba da mutum zai ce na rantse da ka'aba ai ka'aba halittar Allah ce ko bai kamata ka rantse da ka'aba ba au bil mala'ika ko na rantse da mala'ika jibrilu ko mika'ilu ko na rantse da mala'iku ko azra'ilu aw bil anbiya ko mutum ya rantse da annabawa yace ya rantse da annabi Muhammad ko ya rantse da wani annabi na'am game da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai malaman da suke kawo masaba ta al Ahmad akwai malaman da suke da fahimtar ba laifi bane don an rantse da shi amma su kansu ba su da hujja ingantacciya don haka yasa ake raddi game da wannan korafi ba daidai ba ne a rantse da dukkan halittar Allah ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne au bi ahadin min shuyuhi ko ko mutum ya ce ya rantse da malamin shi ko da kabarin malaminsa au bil muluki ko ya rantse da sarkin garinsu duk waɗannan halittu ne na Allah malamai suka ce lamtan aqid yaminu idan ka rantse da wata halittar Allah rantsuwar ka ma ta kullu ba wala yushra'u lahu zalika sannan haramun ne abin da ka aikata haramun ne abin da ka aikata shari'a ta hana ka tunda shari'a ta hana ai bai kamata ma ka yi shi ba idan kuwa ka yi shi ba a cewa akwai kafara akan wannan rantsuwa me yasa aka ce an hana saboda akwai hadisin al-Imam Tirmidhi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda ya zama zai yi rantsuwa to ya rantsuwan nan da Allah ko kuwa ya yi in ji manzon Allah man kana halifan falyahlif billahi aw yasmut wanda ya kasance mai son ya yi rantsuwa ne to ya rantsuwan nan da Allah kawai ko kuwa ya shiru wani wata riwaya kuwa man halafa bi ghairillahi faqad ashraka duk wanda ya rantse da wani abu wanda ba Allah ba wannan yayi shirka ga Allah yana sahihul jami'i sagir hadisi na 6204 saboda haka ibn kudama yake cewa a littafinsa yake cewa haramun ne rantsuwa da wani abu wanda ba Allah ba kuma babu kafara ibn taymiya shi ma a cikin majmu'u fatawa yace wallazi alaihi al abinda galibin malaman sunna suka tafi akai الإمام مالك الشافعي الإمام أبو حنيفة أنه لا تنعقد اليمين به wannan rantsuwan ba ta kullu ba mazhabar al-Imam Ahmad ne aka dan samu sabani yake cewa huwa sahih ko da ta tashin mazhabar al-Imam Ahmad abin da ya inganta shine cewa babu wanda ake rantsuwa da shi in ba Allah ba saboda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man kana halifan falyahlib billahi aw yasmut duk wanda ya zama zai yi rantsuwa to ya rantsuwan nan da Allah ko kuwa ya shiru tunda manzon Allah ya ce ko kuwa kai shiru ai kaga kenan har shi kansa bai kamata a rantse da shi ba don da zai ce wanda zai yi rantsuwa ya rantse da Allah ko da ni amma manzo Allah bai faɗa haka ba wanda zai yi rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shi haka manzo Allah ya faɗa kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa bi ghairillah faqad asharaka duk wanda ya rantse da wani abu wanda ba Allah ba babu shakka yayi shirka ga Allah subhanahu wataala idan aka ce mutum ya yi shirka ba ƙaramin laifi ba ne saboda shirka tana iya ɓata aikin mutum tun daga na farko har zuwa ƙarshe Allah ya kare haka in ka zo fatawar islamiyya eh, ake cewa rantsuwar da ake maganar ana kafara a kanta ita ce rantsuwa da ta fito daga bakin mutum rantsuwan nan an yi ta da Allah subhanahu wa ta'ala amma kamar amfani da alkur'ani wab'ul halifi yadahu inda al-qasmi ala al mutum ne zai rantsuwa sai dora hannunsa akan alqur'ani laysa bilazim li sihhati al-qasmi na'am malamai na sassauci game da rantsuwa da alqur'ani me dalili saboda alqur'ani maganar Allah ce maganar Allah siffan Allah ne maganar Allah siffan Allah ce saboda haka rantsuwa da alqur'ani ake sassauta mar amma a hakan ma ka rantse da Allah kai tsaye shine mafi dacewa sai ka fatawa islamiyya arba'in da 643 to ko da a ce mutum a bisa ga wannan hukunci bai ce na rantse da alkur'ani ba ya ɗora hannunsa ne akan alkur'ani a matsayin rantsuwa sai ya saba ma abin da ya rantsuwan a kai sai ya yi kafara saboda me saboda alkur'ani an samu fahimtar malamai da ke cewa ai babu laifi game da rantsuwa da shi to idan kuwa mutum ya saba akan shi akwai kafara Matsala ta uku Shi ne Allah subhanahu ta’ala ya mana bayanin hukuncin kafara a cikin wannan aya babu wani guri a cikin alkur'ani inda Allah subhanahu ya yi magana kan kafara ta rantsuwa yanda ake yinta in banda ita wannan aya ta 89 ta suratul maida Da haka ilimi na uku wanda muke samu cikin aya shine bayanin Allah subhanahu ta’ala game da yadda za a yi kafara fa kaffaratuhu iqamu asharati masakin haka Allah yake kaffaran wanda yayi rantsuwa shine zai ciyar da talakawa goma kaga Allah da kansa yake maka bayani yadda za ka yi kafarar rantsuwa me ake nufi da kafara a shari'a shine ma yukhrijuhu alhalisu fi yaminihi mutumin da ya warware rantsuwansa in baka warware rantsuwanka ba za ka yi kafara ba kafara tana kan wanda ya warware rantsuwa ne shi yasa ake kiransa alhanisu wanda ya warware rantsuwa shine wanda ke kafara kafara nan ko zai zama ya ci yadda abinci ko ya suturta talaka ko ya yanta baiwa tafsiran lihinsihi fi yaminihi saboda me kankare mar laifin da yayi na fasa rantsuwan da yayi ya fasa rantsuwa tunda ya fasa rantsuwa ga abubuwan da Allah ya kawo yayi a matsayin A sauƙi gare shi saboda in ba dan waɗannan abubuwan ba babu shakka akwai fushin Allah a kansa wannan shine faksaran al-kaffaratu istilahan menene ma'anan kaffara a shari'a ma'anan kaffara a shari'a shine abinda mai yin rantsuwa yake fitarwa saboda ya fasa yin rantsuwan shi ya fasa abinda ya rantsuwa akai wato ya fasa abinda ya rantsuwa akai tunda ya fasa abin da ya rantsuwa a kai ga wani abu da zai aikata wannan abin da zai aikata shi ake kira al a shari'a wannan haka yazo a cikin littafin mufradatu garibil qur'an shafi na 435 umdatul qari sharh sahih al-bukhari da al-hafiz aini mujallad na 20 shafin 216 at-taj wal iklil li mukhtasar al-khalil littafin al-imam muhammad bin yusuf al-maliki mujallad na 3 shafi na 271 don haka kafara ta zama wajibi idan da za a ce maka me hukuncin kafara a rantsuwa zaka ce wajibi ne idan aka ce maka ina hujjar da take nuna cewa kafaran rantsuwa wajibi ne sai ka ce ai saboda a cikin ayan Allah madaukaki ya ce wahfazu aymanakum ku tsare rantsuwanku bayan yayi magana akan kafara yana daga alamar tsare rantsuwa a takhir ba'd al-hinsi wanda ya warware rantsuwa ya yi kafara kaga kenan ya ki tsare rantsuwa shi da ake nufi da alkhulfu fil yamin wanda ya fasa rantsuwansa ya warware abin da ya kulla rantsuwa akai wanda ya warware abin da ya rantsuwa akai to zai yi kafara wannan kafara Allah da kansa ya shar'anta tunda an ce in ka warware rantsuwa za ka yi kafara ya nuna cewa kafaran wajibi ne in ka duba ahkamul qur'an na ibn al-arabi Eh, mujallar na shafin gari shida da hamsin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala inda yake nuna mana cewa kafaran nan ba sunna ba ce ya fito da bayanin ta a fili آية تبيو تسورة التهريم الله مدو فكيتي قد فرض الله قد فرض الله لكم سلمة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم a suratul tahrim aya ta biyu wato farkon sura Allah madaukaki ya ce kad faradallahu lakum tahillata aymanikum hakika Allah ya farlanta muku wannan da kansa ya faɗa ya farlanta muku warware rantsuwanku na'am ba dole bane ka warware rantsuwa me ake nufi al-murad bi tahilla hiya al-kaffara wannan aya ta 89 suratul maida ita take fassara ma'anar tahillatul ayman ba wai Allah ya wajabta maka in yi rantsuwa ka warware ba a'a Allah ya wajabta maka kafara in ka warware rantsuwanka wanda ne abin da kalmar take ishara kai me ake nufi da at-tahilla hiya al-kafara li'annaha tahullu yamin saboda ita kafaran ka ita take kunce rantsuwan da ka riga ka kulla domin duk abin da ka kulla shi da sunan Allah to ba mai warware shi sai shi Allah yana da kyau mu san da wannan rantsuwa da kai kayi da waye da sunan Allah tun da ka yi da sunan Allah wannan rantsuwan babu mai iya warware shi sai Allah to Allah matsaukaki sai ya karantar da kai abinda za ka yi rantsuwanka ta warware tun da ka fasa rantsuwan shi ne yake cewa qad faraballahu lakum tahillata aymanikum Allah ya farlanta muku yin kafara wanda yake warware muku rantsuwanku wallahu mawlakum Allah shine mai jibintar ku wa huwa al-alimul hakim kuma Allah shine masani Allah shine mai hikima kaga wannan ya zo cikin alqur'ani hukuncin yin kafara rantsuwa farilla ne dole ne kad farabahu Allah azza wa jalla fi kitabihi Allah da kansa ya farlanta kafara ta rantsuwa a littafinsa ka duba zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziyya eh, mujallad da kashaful qina littafin al-imam al-bahuti mujallal na shida shafin 243 game da hukunci na kafara ta rantsuwa menene hukuncin kafara rantsuwa wajibi ne farilla ne dole ne duk wanda ya yi rantsuwa ya warware rantsuwansa ya fasa rantsuwansa dole sai ya yi kafara Allah subhanahu ya wajabta kafara na a littafinsa in ka dawo ta fashin hadisin annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ذو متفق عليه ينا صحيح البخاري كتاب الأيمان باب, باب الكفارة قبل الحيس وبعده دا صحيح مسلم كتاب الأيمان باب ندب من حلف فرأى غيره خيرا فرأى غيرها خيرا حديث متفق عليه حديث عبد الرحمن بن سمرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجي يا عبد الرحمن بن سمرة idza halafta ala yaminin idan kai rantsuwa akan wata mas'ala akan wani al'amari idan kai rantsuwa akan wani al'amari fara'aita gairaha min minha sai kaga daga baya sabanin abin da kai rantsuwan shine alkhairi domin mutum ya kai rantsuwa daga baya kuma ya gane cewa yayi kuskure ka kai rantsi saboda ilimin da kake da shi a yanzu gaba idan ilimi ya zo maka ƙarin da da sai ka gane rantsuwarka da kai a baya fa kuskure to saboda haka sai manzon Allah ya ce masa idan kai rantsuwa sai daga baya ka gane abinda kai rantsuwa akai din nan ba shine alkhairi ba to ka nace ma riƙe rantsuwanka karka nace akan zaka ci gaba da rantsuwanka fa'atil ladhi huwa ka aikata abin da kaga ya zama alkhairi gare ka wancan rantsuwa fa kaga ka warware ta kenan ko sai manzo Allah ya ce wa kafir an yaminika kuma kai kafarar rantsuwanka kaga umarni ya bada tunda ya bada umarni maganar annabi ta zama wajibi don haka an samu hujjar cewa kafara saboda an warware rantsuwa farilla daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga hujja ta zo cikin alqur'ani an samu hujja ta sunnar manzon Allah sannan malaman sunna sun yi ijma'i akai <clears throat> wannan ijma'i yana littafin al-imam abubakar muhammad ibn al-munzir ibn al-munzir yana da littafi da ake kiransa kitabul ijma wanda littafi ne karami amma yana da muhimmanci saboda babu wanda ya rubuta irin sa tarihi shine mutum na farko wanda ya rubuta kitabul ijma yake magana akan mas'alolin da malaman sunna suka yi ittifaki tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana kitabul ijma shafin 137 yana cewa wa ajma'u ala anna man halafa bismin min asma'illahi ta'ala thumma halafa anna alaihi al-kaffar malamai sun yi ittifaki fahimtar malamai ta a akan cewa duk wanda ya rantse da sunan Allah daga baya sai ya warware rantsuwansa sai ya warware wannan rantsuwan to dole sai ya yi kafara an samu hujjar aya kafara dole ne hujjar hadisin annabi Muhammad kafara rantsuwa dole ne hujja ta sashin ijma'in malaman sunna kafara ta rantsuwa dole ne malaman da suka yi magana akan hukuncin kafara a matsayin dole suna da yawa kamar ibnu qudama a littafin al-mughni eh, mujallal na tara shafin 394 haka ibnu taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallal na 35 shafi na 248 har ma yana cewa ita kafara din nan da ka gani a zamanin da kanu fi awwalil islam la makhraja lahum min al yamin kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin zuwan manzon Allah larabawa ba sa warware rantsuwa in kai rantsuwa to ba ka da mafita dole kai aiki da abin da kai rantsuwan nan ko da daga baya ka gane kuskuren ka ba halin fasawa har abada sai da Allah ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya mana sassauci sai ya zama rahama sai ya zama rahama shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma Abdurrahman bin Samura yana ce masa in da ka yi rantsuwa akan wani abu daga baya ka gane sabanin wannan abin shine alkhairi to ka aikata sabanin abin kaga ka warware ka kenan sai kai kafara zamanin da ba a kafara kafin zuwan manzon Allah wannan ya ka zo majmu'u fatawa mujallal 35 shafi 248 ibn taymiya yi magana kai yana cewa wani haza ta aisha shi yasa aisha aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa tana ba da labarin babanta shine sayyidina abubakar tace kana abubakar la yahnasu fi yaminin sayyidina abubakar bai taba warware rantsuwa ba ko da rantsuwan nan ba ta da kyau haka dole da rikita saboda al'adar jahiliya ce kuma al'ada ce mai kyau me yasa aka ce tana da kyau saboda ka kulla abu da sunan Allah warware wannan abun kamar wulakanta sunan Allah ne saboda haka sa, babu mafita in dai ka kulla rantsuwa to zaka zauna kan abin nan har abada tana cewa sayyidina abubakar in yayi rantsuwa la ya halasu baya warware ta hatta anzalallahu kafaratul yamin sai da Allah ya saukar da wannan aya wannan aya ta 89 inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa tuhu shi yasa ake kiranta da suna ayatu kafaratul yamin ayat da ta saukar da bayani akan kafara ta rantsuwa wannan bayanin nata na ita Aisha eh, yana cikin sahihul bukhari kitabul aymani wan nuzur al-imam al-bukhari ya kawo bayanin Aisha inda yake fassara ita wannan aya ta suratul maida وذلك لأن yamin billa shine ibnu تيمية yake bayani me yasa babu kyau mutum ya warware rantsuwa saboda rantsuwa in kai rantsuwa ukudun billahi kamar ka kulla yarjejeniya ne da Allah idan ka rantse da Allah kamar ka kulla yarjejeniya ne da Allah tunda ka kulla yarjejeniya da Allah kuwa fa yajibul wafa'u bihi dole ne ka cika kama yajibu bisa irin uqudi wa ashad kamar yadda in ka kulla wani alkawari da kowa dole ne ka cika to bare kuma alkawarin da ka kulla da Allah don misali kafin ka yi magana sai kafin ka yi rantsuwa sai ka ce ahlifu billah ko kuma uqsimu billah ina rantsuwa da Allah ina rantsuwa da Allah wannan kalma ta ba'un kalma ce da take hada ka da Allah subhanahu wata'ala wato an samu wani abu tsakaninka da Allah a yanzu menene wannan abin an samu kullin yarjejeniya tsakaninka da Allah nan gaba ba za ka yi kaza ba baka kawo sunan kowa ba sai Allah saboda haka ibn taymiya yace idan ka ce na rantse da Allah ma'anarsa a aqidu billahi na kullu alƙawari da Allah wa in aqidu alayhi alaihi billah saboda haka abinda ka kulla alƙawarin nan kai rantsuwan nan kaga kenan ya kullu kama tan aqid ihdal yadayn bil ukhra kamar misali hannu ne ka kama ka kama a kama hannu da hannu a kulla haka rantsuwa take shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya kira ta walakin yu'afidukum bima aqattum saboda abin da kuka kukkulla na rantsuwoyi a zukatanku kaga kenan rantsuwa kulla ta ake an kulla alkawari da sunan Allah subhanahu ta'ala to kana fiha naqabal li ahdillah don haka idan ka warware rantsuwan nan to kamar ka warware alkawarin da kama Allah ne kamar ka warware yarjejeniyar da kama Allah ne laula ma farada Allah eh, min tahilla in ba dan Allah ya mana jin kai ba Allah ya saukar da wannan aya Allah ya saukar da halancin warware rantsuwa in ba dan haka ba wallahi duk sa'ilin da ka warware rantsuwa kamar ka wulakanta Allah subhanahu wata'ala ne eh, Allah ya kare mu wannan shi yasa mutane jahiliya in mutum ya rantse to fa ba fashi ya rike domin akan a ce ka warware alkawarinka da Allah gwamma a ce rayuwarka ta kare a cikin wahala gwamma a ce rayuwarka ta kare a cikin wahala kaga kenan mutanen jahiliya suna da hikima ta wajen haka din amma da ke Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da rahama saboda haka sai Allah ya sassauka mana sai ya kawo aya ta farkon suratul tahrim ya kawo ayat 89 ta suratu ali eh, suratul maida Allah madaukaki yana halatta mana warware rantsuwa illa dai ga abin da za mu yi a nan kaga kenan ayan nan ta tabbatar mana da hukuncin kafara sai dai ayan bata gaya mana ba shin idan mutum ya rantse ya warware rantsuwa shin wannan kafaran dole ne yayi a lokacin da ya warware rantsuwan ko ko ana bin shi bashi komai dadewa abinda malaman sunna suke cewa malaman usul malaman usul suke suna cewa duk wani umarni na Allah subhanahu wata'ala idan Allah ya yi umarni a cikin alkur'ani ko aka samu umarninsa cikin hadisin manzon Allah innal amra yufidul wujuba ala alfawriya umarnin Allah ya kunshi abu biyu ya kunshi wajibi ne idan Allah ya umarni umarninsa ba sai an gaya maka ba matakin farko shine zaka ɗauke shi a matsayin dole ne sannan na biyu ba yanzu saboda magana ce ta Allah subhanahu wataala da zaran ka ji an ce Allah ya ce a in ba Allah ne ya ce ga lokaci ba to abin da zaka fara ɗauka shine nan take ne ake bukatar ka aikata wannan abin kaga kenan kowane umarni na Allah subhanahu wataala yana ɗaukar abubuwa guda biyu yufidul wujuba alal fauriya duk wani umarni na Allah yana yana ɗaukan ma'anar wajibi ne sai dai idan an samu dalilin da ya sa bai zama wajibi ba na'am ana samun dalilai waɗanda suke sassauta maganar Allah daga wajibi ta koma a ce mata sunna ko mustahabi sannan kuma da zarar ka je an ce Allah ya yi umarni wannan umarni nashi to take ake bukata ka aikata a nan wannan ka'idan ka rike ta da kyau in ka rike wannan ka'ida da kyau rayuwar ta gaba ɗaya za ka rika amfani da ita misali ko da ya min tambaya mutum ne ya shiga banɗaki zai yi wankan janaba mutum ne ya shiga banɗaki zai yi wankan janaba amma kuma yana buƙatar yi wankan sabu sai yana tambaya wace wanka ya kamata ya fara kaga kenan sai ka mai da shi ga asalin wannan ka'ida ta usulul fiqh me aka ce al'amru yufidul wujuba alin fauriya idan an ce ka yi wankan janaba wankan janaba na'am wankan janaba ba a ce take da zarin janaba ta same ka ba amma idan aka ce ka samu damar za ka yi wanka ai ba sai ka yi tambaya ba wankan ibada ya kamata ka fara kafin wani wanka saboda ta yiwu in ka fara wani wanka kafin ka gama Allah ya karɓi ranka idan ka tashi a lahira za ka tashi da cikin masu latti ka yi laccin ɗaukan umarnin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka umarnin Allah ya yufidu wujuba al fawriya wannan ka'ida tana cikin littafin usul kamar al-ihkam fi usul al-ahkam littafin al-imam Ali bin Muhammad al-Amali mujallad biyu shafi na 165 da irshad al-fuhul irshad al-fuhul littafin usul na al-imam Shawkani yana shafi na ɗaya. to kaga kenan tunda Allah madaukaki ya mana magana akan kafara kafaran nan duk da cewa bai gaya mana yaushe za a yi ta ba amma ka'ida ta tabbatar mana cewa alal fawriya kamata yayi mu gaggauta duk sa'ilin da aka ce ka warware rantsuwa to ka gaggauta yin kafara karka jinkirta saboda idan ka jinkirta wannan kafara babu shakka kana daɗa samun laifi a wajen Allah subhanahu wa laifinka shine jinkirin bin umarnin Allah madaukaki jinkirin bin umarnin Allah ta yi wa mutum ya kai ga mutuwa wannan shi ne zai zama mutum ya yi sakaci ga Allah a nan ita wannan rantsuwa da Allah ke magana za a yi kafara a kanta rantsuwa ya zo kashi kashi wannan rantsuwa ne a ciki ko da rantsuwa da aka yi da Allah subhanahu wa ta'ala malamai sun faɗaɗa bayani akan wannan matsala babu kamar Ibn Kudama mai littafin al-mughni mujallal na goma sha uku shafi ɗari hudu da hamsin da ɗaya saboda shi ibn qudama yakan bayyana fahimtar malamai da dama yana magana ne akan ah, fiqhul muqarana wa man halafa ala shay'in yadhunnuhu kama halafa mutum ne ya rantsuwa wallahi wani kaza ne amma a zato ya rantsuwan falam yakun sai ya zamanto daga baya sai ya gane a shi saɓanin abin da shi ya rantse ne mutumin ba haka yake ba ya yi rantsuwa akan zato daga baya sai abin ya tabbata sabanin abin da ya rantsa a kai yace fala ta alayhi babu kafara wannan hukunci na cewa babu kafara kan shi aksaru ahlil ilmi mafi yawan malamai suke kai ah, saboda ita rantsuwa da aka ce mutum zai yi kafara a kanta Allah ya siffanta ta da cewa bima aqattumul ayman abinda kuka kulla na zukatanku bima kasabat kuma abin da zukatan ku suka aikata ya nuna cewar abu ne wanda ka yi shi akan hakikatan idan ka hukunta abu akan zato ya saba ma wancan ka fara da Allah madaukake magana akai don haka idan mutum ya yi rantsuwa akan zato daga baya sabanin abin da ya rantsuwa ya bayyana ka fara ta alaihi babu wata kafara da zai wannan ba wai malamai na yau kawai ba ya yi magana da cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna rike da wannan fahimta kamar abdullah bin abbas abu huraira abu malikin zurara bin aufa sannan in ka dawo ga tabi'ai akwai al-hasan al-basri akwai al-imam an-nakhai in ka dawo ta malamin farko akwai al-imam malik al-imam abu hanifa da al-imam sauri waɗannan malamai suna da yawa suna da yawa malaman da suke cewa rantsuwa akan zato ana sa shi a cikin lahul yamin la kafara tafi lahul yamin shine rantsuwar da ya zama to ya sassi sashiya ce kamar mutum ne ya faɗi kalma wacce Allah madaukake yake cewa babu hukunci a kanta la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Bayani ibnu abdul barri wannan ijma'i na malaman sunna ijma'i malaman sunna suka yi akan cewa abinda duk ya zama mutum ya ɗora shi akan zato ya zo ya bayyana sabanin abin da ya rantse a kai nan babu kafara a kansa babu kafara sai ya ce wa fil jumla ibnu kudama ya ce a takaice la ta fi yaminin ala madin idan kai rantsuwa akan abin da ya wuce ba kafara ba kafara li'anna hatan qasimu salasata aqsam yana cewa saboda ita rantsuwa kashi uku ne na ɗaya ma huwa sadiqun fihi rantsuwan da kai akan gaskiya kai rantsuwa akan gaskiya kai rantsuwa akan gaskiya rantsuwar da kai akan gaskiya babu kafara kai. saboda dama abinda ake rantsuwa akai kenan wa ma yadhunnuhu haqqan idan mutum ya rantsuwa akan abu yana da son gaskiya ne fa tabayyana bi khilafihi sai abin ya bayyana sa ba fala kafara fi shi ma babu kafara li'annahu min lahwil yamin fa ammal yaminu ala mustaqbal sai rantsuwa akan abin da zai zo nan gaba shine kashi na uku wannan rantsuwa akan sa ne shari'a take magana kai rantsuwa akan abin da zai zo nan gaba fa ma aqada alaihi qalbuk wa qasada yamin alaihi summa khalafa fa alaihi kafa. zan yi kaza kaga tunda ka ce zan yi baka riga ka yi ba ko to wannan shi ne ake nufi da rantsuwar da ake kafara akan sa in ba a aikata ba koko ba zan yi ba in ka ce ba zan yi ba ai gaba ne ba baya ba ne amma idan mutum ya ce ai da na taɓa yin kaza ya rantse wannan makareci ne kawai makareci ne mu magana kafara a kansa ba a magana akan kafara ta wannan don ita ce ake kira yaminul gamus yaminul gamus don haka rantsu wanda ake magana a kai wanda za a yi kafara a kansa shine rantsuwa al-yaminu al mustaqbal rantsuwa kan abin da zai zo nan gaba ko dai gaba zan yi ko gaba ba zan yi ba ɗayan biyu ne gaba zan yi ba ka yi ba sai ka yi ka fara. gaba ba zan yi ba sai ka aikata za ka yi ka fara. amma da na taɓa yi karan ne wannan ƙarya ta yi ya fi ƙarfin ka fara, wannan kai da Allah ne kawai yana jiran ka saboda haka malaman suna sun yi ittifaki akan cewa ah, rantsuwan da ake fara. wa an ya halifa ala amrin min al mustaqbal ya rantsuwa akan nan gaba an ya falahu aula ya falahu zai aikata abu kaza ko ba zai yi ba fa idza hanasa alaihi kafara idan ya warware na rantsuwa to babu shakka zai yi kafara kan shi sai matsala ta hudu Allah madaukaki ya karantar da mu abin da ake kira kafara kaga bai bar mu mu yi abin da muka ga dama ba sai ya gaya mana matakan kafara duk yana cikin nan fa kafaratuhu it'amu asharati masakina ko Allah madaukake ce kafarar rantsuwa ciyar da talakawa goma ne min awsati ma tut'imuna ahlikum daga matsakaicin abin da za ku ciyar da iyalanku kaga Allah ya kan magana me ake nufi da rantsuwar eh, kafara ta rantsuwa kafara ta rantsuwa matakin farko ciyar da talakawa goma abinda za ku ciyar da su Allah bai tsananta mu bawa shi Allah subhanahu wa ta'ala kamar da muka faɗa a baya ne la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha saboda haka Allah bai ce ka nemi abincin da ya fi tsada a garin ka ba ka ciyar da talakawa kaga Allah ya dora ma abin da ya fi karfin ka kenan ko idan aka ce ka ba da makaskanci ba an kaga kenan ka kaskanta ibadar Allah sai Allah madaukake ya ce min awsati ma tut'imuna ahlikum daga tsaka na tsakiyar abincin da kuke ciyar da iyalanku don haka sai ka yi la'akari da abincin garinku shi ne iyalanku a nan garinku iyalanku suke don haka abincin garin da kake ciki wani abinci ne matsakaici wanda ba za a ce ya fi tsada ba kuma ba za a ce ya fi araha ba amma dai shi ne abincin mutanen garin kaga abincin da yake tsakiya a garin da kake daga wannan abinci za ka ciyar da talakawa goma don haka anan malaman sunna suka ittifaki nan ma tunda Allah ya ce it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum to maganar ka ɗauki kuɗi ka bada a matsayin kafara bai mata so ba mata ba da a ce zai kawo kuɗi ya ba mu talakawa to da aikin banza yi saboda Allah ya san da kuɗi a garin ai amma Allah bai magana kuɗi ba la tujzi'u fil kafara ikhraju qimati ta'ami kace ai abincin mutum goma misali mu auna ba zai wuce naira dubu ɗaya ba ne to ga dubu ɗaya sadaka a'a to Allah bai bukatan dubunka bai bukatan dubunka wannan shine abin da al-Imam Malik ya faɗa Imam Shafi'i malaman sunna da yawa Allah madaukake musu rahama saboda me saboda fassara ita wannan aya Allah da kansa ya ayyana abinda da za a yi kuma shine abin sayyidina Umar bin Khattab ya dauka daga sahabbai kamar Abdullah bin Abbas Atha bin Abi Rabah cikin tabi'ai Mujahid Sa'id bin Jubair al-Imam an wannan duk ibnu kudama ya magana akan su a littafin al-mughni inda yake magana akan mas'ala ta rantsuwa mujallal na goma shafi na shida yana cewa wa hadha zahirun wannan a fili yake fi ayyi ta'ami wal kiswa fala yahsuru takfiru bi ghairihi tunda Allah ya ayyana it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum Allah ya ayyana a ciyar da talakawa goma ko a musu sutura yace auki suwatun ko ko ai musu sutura tunda Allah madaukaki ya ayyana idan mutum ya dauko kuɗi ya bada yayi aikin banza ya annahu lam yu'addi al-wajiba idza lam yu'addi ma amarahu Allah bi adaihi idan dai bai bayar da abin da Allah ya masa umarni ya bayar ba to babu shakka bai bayar da bai sauke farillan da ke kansa ba saboda Allah ya kirga abubuwa guda uku ya kirga abubuwa guda uku a cikin ayan nan fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsatu ma tut'imuna ahlikum sai ce aw kiswatuhum sannan sai ce aw tahriru rakaba kaga guda uku ko dai ciyar da talaka goma abincin ma matsakaici na garinku ko kuma suturta talakawa goma sai ce aw tahriru rakabatin ko kuwa yanta baiwa kaga Allah ya san akwai kudi a garin ko bai sani ba ya san akwai abinci a garin ya san akwai suturar sawa a garin ya san akwai bayi a garin ya san akwai kuɗi a garin amma sai ya ware abubuwa guda uku waɗannan abubuwa guda uku idan mutum ya yi saɓanin su babu shakka ya yi aikin banza dole sai ya bi ka'ida domin abin da Allah ya shar'anta shine wanda za ka yi a matsayin ibada to Allah ya ba mu zaɓi a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaɓi a nan ɗayan uku babu kuɗi a cikinsu to idan mutum ya saka wani abu daban babu shakka ka fara sama cewa. ba ibnu qudama yana cewa la a'lamu fihi khilafa babu sabani akan haka sai dai yana da kyau mu gane ita kanta rantsuwan mutum yakan yi ta da yawa a lokaci guda dole ne mu yi hattara yace wa idza halafa yaminan wahidatan ala ajnasin mukhtalifa idan mutum ya yi rantsuwa ɗaya, sai ya haɗa abubuwa da yawa a kai sai ba da misali kamar ka ce wallahi ga rantsuwa ɗaya ne sai ka ce la akaltu wala sharitu wala labistu na rantse da Allah ba zan ci ba ba zan sha ba ba zan sa su sutura ba Ka ga rantsuwa nawa kai rantsuwa ɗaya ne fa hanisa fil jami'i saboda ka sai ya warware guda ɗaya kafara ɗaya ne ko duka ya warware kafara ɗaya ne saboda me rantsuwar guda ɗaya ce amma abubuwan da aka ɗora akan rantsuwan guda uku to don haka ko da ya warware su gaba ɗayan su kuɗin ɗin kafara ɗaya ce nan babu sabani a tsakanin malaman a kai. saboda me li'anna lamina wahida abinda ake la'akari da shi rantsuwar da kai guda nawa ce rantsuwa ɗaya ne Walhinsa walhinsa wal don haka abinda zaka yi na kafara da ka warware abu guda ɗaya ne amma idan mutum ya yi rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ba sau ɗaya ba akan abubuwa da yawa yana da kyau mu gane wannan ya rantse da Allah akan abubuwa da yawa kamar misali da muka bayar na baya kaga na baya misalin muka ce wallahi ba zan ci ba ba zan sha ba ba zan sa sutura ba rantsuwan guda ɗaya ce to misali wallahi ba zan ci ba wallahi ba zan sha ba wallahi ba zan sa sutura ba kaga rantsuwa nawa ne rantsuwa uku ne don haka kafara sau uku yake kai amma wancan da yake rantsuwa ɗaya ne fa kafara guda ɗaya ne yake kansa amma da a ce zai ce wallahi ba zan ci ba wallahi ba zan ci ba wallahi ba zan ci ba ya maimaita rantsuwa akan abu guda ɗaya kafara guda nawa ne guda ɗaya ne saboda rantsuwar guda ɗaya ce kuma abin da ake maimaitawa guda ɗaya ne amma in ce wallahi ba zan ci ba wallahi ba zan sha ba wallahi ba zan sa sutura ba ai kaga abubuwa ne daban-daban don haka kowannensa da rantsuwar shi amma in ce wallahi ba zan ci ba zan sha ba ba zan sa sutura ba rantsuwa ɗaya ce don haka in ya haɗa abubuwa guda uku ɗin gaba ɗayansu a nan shine zai yi kafara guda waɗannan abubuwan gaba ɗayansu babu saɓani a tsakanin malaman sunna babu saɓani a kai dangane da hukuncin su. da Allah madaukake yake cewa a ciyar da talakawa goma wajen ciyarwan an samu bayani daga sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda hadisin abdullah bin salama yana cewa kafaratul yamin it'am asharati masakin ciyar da eh, talakawa goma da Allah ya faɗa a matsayin kafarar rantsuwa kullum miskinin nisfu sa'in kowanne talaka za a bashi rabin sa'i rabin sa'i min burrin aw sa'in min tamrin idan dabino ne a bashi sa'i guda fi kafaratul filamin yana cikin al-musammar da ibnu abi shayba kitabul iman wal nuzur wal kafarat eh, illa dai abin da yafi inganci shine mafi inganci shine a ciyar da talakan ba a bashi hatsi ba wannan shine abin da yake zahiri cikin wannan aya kuma shine mafi dacewa ka zuwa majmu'u fatawa da 35 shafin 350 me yafi dacewa ga wanda zai kafara rantsuwa matakin farko da aka ce a ciyar da talaka ciyar da talaka goma ba ka nemo hatsi ka bashi ba me Allah madaukake faɗa it'amu ashrati masakin min awsati ma tut'imuna ahliku in ka bi zahirin abin da Allah ya faɗa cikin ayan nan a ciyar da talakawa goma daga matsakaicin abin da kuke ci da iyali kai kana ba wa iyalinka hatsi ne a gida hatsi kake kai musu ba girki ake a gidan ko to shi ne abin da ake nufi tunda an ce amu ciyarwa mafi dacewa shi ne ai ka girka abincin da zai wadatar da talaka goma ka kira su su ci wannan abinci shi ne zahiri abin da nassin alkur'ani ya nuna ciyar da su daga abin da kuka ci da iyalanku amma idan ka ɗauki bayani kamar da aka ce an samu hadisi daga sayyidina ali bin abi talib haka ma fatawa ta bin baz rahimahullahu ta'ala wanda ya kazo fatawa islamiyya mujallar uku shafi na ɗari shida da saba'in da shida littafin fikihu da dama ba laifi bane saboda ka ba da sa'i ka ba da sa'i ga mutum guda ka ba da sa'i ga mutum guda amma mafi dacewar ma'anar aya shine ka ba wa talaka abincin a dafe wanda shi fi dacewa a nan kaga kenan ayan nan ka gama magana akan yadda za a yi fara ciyarwa Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana wa ake ba wa talaka wa ake ba wa ciyarwar masaki talakawa kaga kenan idan aka ba mu talakawa wannan abincin shikenan an fita laifi daga wajen Allah subhanahu ta'ala mura'atul adad fil qur'an matlub tunda Allah madaukaki ya ce talakawa goma to inda zaka dauko abincin mutum goma ka ba talaka ɗaya fa ka dauko abincin mutum goma ka ba talaka ɗaya ka saba ma abin da Allah ya faɗa tunda ka saba ma abin Allah ya faɗa zahiri wannan kafara ta ka bace ba dole talaka goma za ka ba wa abinci it'amu asharati masakina ku ciyar da talakawa goma kai talaka ɗaya ka ba kaga bai daidai da abin da Allah ya faɗa ba saboda haka kafaran ka bace inganta ba in ka zo fatawa lajina mujallal na 23 shafi na 21 sai mas'ala ta biyar mas'ala ta biyar da ta zo cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana idan ba za mu iya ciyar da abinci ba sai mu koma ga suturta talakawa din fa kafaratuhu it'amu asharatu masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba kaga an jera mana zabi abin la'akari da shi anan abin la'akari da shi anan shine yadda Allah ya tsara aw aw aw kaga Allah ya kawo kalmar au tsakaninsu ku ciyar da talakawa goma ko kuma a yi musu sutura su goma ko kuma a ‘yanta baiwa saboda aka ce malaman suna suka yi ittifaki nan ma babu saɓani ala annal halisa fi yaminihi bil khiyar waɗannan abubuwa uku da Allah ya faɗa ɗin an baka zaɓi ne an baka zaɓi don haka ba dole ba ne ka fara ciyar da talakawa goma kana iya fara tunka musu kaya amma Allah ya san abin da ya fi sauƙi shi ya fara da shi anya ciyar da talaka ya fi sauki ko koyi mar kaya kaga Allah ya sani ka bashi abinci ya fi sauki za a ce za shirya ma wani talaka kayan sallah ai ka san daga sai ka shiga adashi ko amma abinci ba abinci ba laifi ba ne ko da yamma kana iya cewa zo gida ya ka ba mutum goma an ce da su an gama saboda haka Allah in ya zaba ma bawa to har abada bawa ba zai samu sauki fiye da zabin Allah to amma duk da haka saboda shi Allah ya san dan adam ba safai akan margwaninta ba sai Allah ya ce to zaɓi na ba dole ba ne shi yasa sai ya ce hum ko a musu sutura idan ka ga sutura a garin ku shi yafi sauki sai ka tara talakawa goma kai musu ɗinki sai ce Auta Hariru raqaba na ukun su shine ko kuma yan tabaiwa yan tabaiwa ka san ko yan tabaiwa babu shakka ya fi ya fi duka wahala don haka Allah ya kawo kalma ta au au me ake nufi litakhyir an baka zabi in ka ga dama sai ka fara ta baiwa kawai, in ka ga dama sai ka fara sutura, sai ka yi sutura ga talakawa masu sai ka fara rantsuwa ko kuma ka ɗauko shi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara. Sai matsala ta shida, shi Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya faɗi wannan zaɓi guda uku, sai ya ce, Faman lam yajid wanda bai samu ba, siyamu salasati ayyamin, to sai ya azumin kwanaki uku. don Allah ku lura da wannan kaga sai da aka ce wanda bai samu ba kaga zabi uku din nan idan babu ɗayan uku kenan ko idan haka fasara Abdullahi bin Abbas yake cewa Abdullahi bin Abbas yana cewa ma kana fi kitabillahi aw fa huwa mukhayyarun fihi in ka samu aw a littafin Allah to zabi ake baka amma in ka samu faman lam yajid fal awwala fal awwala al awwala to dole a bi farkon farko wato dole a bi shi daki daki idan aka ce fa man lam yajid wanda bai samu ba ya nuna sai idan baka iya wadancan guda uku ba kafin zaka dawo ga wannan yana musaddam na ibnu abi shayba kuma abu ne wanda malaman sunna sun yi ittifaki a kai kana da zabi tsakanin abubuwa uku nan da Allah subhanahu wataala ya kirga amma sai in ba za ka iya ɗayan ukun nan ba sannan za ka yi azumi kwana uku wannan ne kuskuren da mutane da yawa suke aikatawa a yanzu mutane da yawa suna kuskure za ka ga mutum yana azumi azumin me kake ce ina azumin ka fara rantsuwa alhali a aljihunsa akwai kuɗin da zai iya sayan abincin da zai ciyar da talakawa goma ga bai ɗauki matakin da Allah ya bayar na ciyar da talakan nan shi ne farko ba ya tsallaka ya tafi ga azumi to azuminsa banza ne domin Allah subhanahu wata'ala ya shar'i yace faman lam yajid sai fa wanda bai samu ba wanda bai samu ba kai ka samu hali kana da halin da zaka ciyar da talakawa goma ko kai musu sutura ko ka yanta baiwa to amma kuma duk da haka sai ka ki ka ce bari kai azumi faman lam yajid fa siyamu salatati yanzu sai in baka da hali sannan zaka yi azumin kwana uku ah, don haka idan mutum yayi azumi alhali yana iya ciyar da talakawa goma fa inna samahu hadha la yukaffir an yamini wannan azumin da ya yi baya kankare mar wannan kafara ta rantsuwa wacce take kansa na Allah subhanahu wata'ala kuma wannan babu sabani akan haka babu sabani a tsakanin malaman sunna akan haka duk abin da na faɗa din nan ijma'i ne na malaman sunna wanda in ka duba kitabul ijma na ibn al-munzir shafin 137 hashiyatul imam al-adawi uh, mujallal nabi shafin 124 da fatawa kubra na ibnu taymiya mujallal na shafin takwas. don haka ka'ida ne dole ne sai an kiyaye abin da Allah maka ya faɗa illa dai kawai inda malamai suka samu sabani game da hukunci na rantsuwa shine azumin nan wanda Allah maka ya faɗa guda uku shin Allah da ya ce salasati ayyamin kwana uku din nan dole ne ayi yi azumin a jere ko ko azumi kana iya yin daya daga baya ka yi guda daga baya ka yi guda ba dole ba ne a jeranta wannan shine kawai abin da aka samu sabani tattare da hukuncin rantsuwa a tsakanin malaman sunna in ka duba littafin al-mughni da kamul qur'an ibn al-arabi sannan ka duba al-jami'u li ahkam al-qur'an tafsir al-imam al-qurtubi na ita wannan aya ko littafin al-imam shafi'i kitabul umm مجلد بقى شافين 66 لتهم الإمام النووي روضة الطالبين mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ishirin da ɗaya duk wani littafin da ya magana a kan eh, dokoki na rantsuwa in ka duba za ka ga wannan magana matsala ta bakwai ita ce ƙarshen magana bayan Allah madaukaki ya mana magana a kan yadda ake kafarar rantsuwa sai ya ce mana wahfazu aimanaku, ku kiyaye rantsuwanku wannan shine ƙarshen maganar Allah a cikin wannan aya wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwoyinku kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati haka nan Allah yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tashkurun da fatan za ku yi godiya malamai saboda suna lura da maganar Allah suna sa lura game da maganganun Allah subhanahu wata'ala suka ce shin me yasa Allah ba ke faɗi wannan magana a ƙarshen hukunci sai da ya gaya mana hukuncin rantsuwa da ya zo ƙarshe sai ya ce wahfazu aimanaku kuma ku tsare rantsuwoyinku wannan ita ce maganar Allah ta ƙarshe me yasa ya ce haka ai ka lura farkon magana shine la yu'akhidukumullahu wato ashe fa akwai ranar da Allah zai kama mu a dalilin rantsuwa tunda akwai ranar da Allah zai kama mu a dalilin rantsuwa da muke bayan Allah ya gaya mana hukunci sai ce wahfazu aymanakum babban abu shine ku tsare rantsuwanku wanda shine muhimmi malamai suke cewa wannan kalma ta cewar a tsare rantsuwa ta kunshi abubuwa kamar guda uku in ka zo wa tafsirin al-Imam ita wannan aya mujalla na goma shafin ɗari biyar da sittin da biyu tafsirin al-Imam Al-Qurtubi al-Jami'u al-Qur'an mujalla na shida shafin ɗari biyu tamanin da biyar da tafsirin al Sa'adi malaman tafsiri suna cewa wannan magana ta Allah ta ɗauki al'amura guda uku na ɗaya Allah madaukaki ya ce wahfazu aymanakum ku tsare tuwoyinku me ake nufi na daya hifzuha anil halafi billahi kaziba kada a samu kana rantsuwa da sunan Allah alhali akan ƙarya mutumin da zai rantse da Allah akan ƙarya bai tsare rantsuwa ba kaga wannan ya dace babu shakka tunda Allah madaukaki ya ce wahfazu aymanakum ku tsare rantsuwanku hanyar farko na tsare rantsuwa ita ce tsare harshe kada mutum ya yi rantsuwa da Allah a kan ƙarya kada ka yi rantsuwa da Allah a kan karya me yasa aka ce a tsare saboda rantsuwa da Allah a kan karya yana daga cikin akbaril kaba'ir mafi girman manyan zunubai a wajen Allah subhanahu ta'ala da malamai suna wa'azi kullum ana kiran irin wannan rantsuwa da sunan al-yaminul gamus rantsuwan da yake nutsar da mutum a cikin wutar jahannama me yasa ake sa algamus saboda yana nutsar da mutum a cikin zunubi zunubi kuwa yana nutsar da mutum a wutar jahannama akwai wanda ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abdullah bin amrin yana sahihul bukhari wani balarabe ya zo ga manzon Allah ya rasulullah mal kaba'ir menene ake nufi al kaba'ir manyan zunubai kala sai manzon Allah ya ce al ishraku billahi shirka da Allah kenan shirka da Allah shi ne zunubi mafi girma ya riga ya san alkabair ba guda ɗaya bane suna da yawa summa za sai wanda laifi kala sai manzo Allah ya ce summa uququl walidain sai kunta ta ma iyaye Allah ka kare kunta ta ma iyaye shi yake bin bayan shirka ga Allah domin shirka ga Allah butulci ne ga Allah kunta ta ma iyaye ba butulci ne ga iyaye shi yasa ake kawo hakkin iyaye daga na Allah da manzon shi Allah ka samu iya tsarewa mutumin ya ce sun ma za sai wane kala sai manzon Allah ya ce sun ma yaminul gamus sai rantsuwa mai nutsarwa amru abdullah bin amri ya ce mal yaminul gamus ya rasulullah menene rantsuwa mai nutsarwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace allati ma la imri'in muslimin huwa fiha kadhib rantsuwar da aka yi ta saboda cin dukiyar wani musulmi alhali shi mai rantsuwar makaryaci ne kaga ya ba ta ta'arifi mai fadi wanda mutane da yawa suna shiga cikin ta rantsuwan da aka yi ga musulmi don a cuci wani dan uwa musulmi alhali a zuci an san ƙarya aka yi kaga dan kasuwa ya shigo ko lokacin da aka zo sayan kaya gaban sai wallahi kaza ne kuma ƙarya yayi amma yayi rantsuwan saboda me saboda ya samu kuɗi a jikin ka ya shiga idan aka ce rantsuwa wanda ma'aikacin gwamnati ma yakan yi misali ko dan siyasa da sauran duk wani rantsuwa da za a yi ya zama a yi ƙarya a zuciya ya san ƙarya yake kuma nufin sai cuci jama'a da wannan rantsuwa ita ake kira a neman da musu abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wahfazu aymanakum ku tsare rantsuwan ku tsarewa na farko kai musulmi kada a samu kana rantsuwa da Allah kan ƙarya a ka gaba ɗaya a ka gaba ɗaya Allah ka samu iya ah, na biyu hibzuha an kasratil halifi tsare rantsuwa malamai suke cewa baya tabbata ga musulmi sai ya daina yawaitawa tunda Allah ya ce wahfazu aymanakum ku tsare rantsuwanku to ba ka tabbata mai tsare rantsuwa sai ka daina yawan rantsuwa wanda yake yawaita rantsuwa ne tsare rantsuwa ba ko bai kamata ka tsare rantsuwa ba bare ma Allah ya kushe mu haka wala tuti kullu hallasin mahid Allah ya faɗa a suratul qalam kada ka yi biyayya ga duk mai yawan rantsuwa Allah ke gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan al-Imam razi a tafsirinsa yana cewa ai in aka ce mutum yana daraja Allah كلما كان الإنسان أكثر تعظيما lillahi ta'ala, كان أكمل في العبودية yaushe ne ka fi samun kamala ta wajen bautan Allah shine lokacin da ka fi girmama Allah wa min kamali ta'zimi an yakuna zikrullahi ta'ala ajalla wa a'la indahu min an yastashhida bihi fi garabin min al-aghrab ad-dunyawiyya alamar cewa kana cikin manyan bayan Allah shine za a samu kana daraja Allah wannan gaskiya ne babban alama ce saboda me Allah da kansa ya faɗa mana a cikin alqur'ani ha min taqwal qulub alamar tsoron Allah shine za a ga kana girmama Allah kana girmama Allah wannan ita ce alamar kana cikin manyan bayan Allah masu bautan Allah to idan kuwa kana cikin masu girmama Allah ba zai yi wa a same ka duk yar magana za ka kira sunan Allah ba ko da maganar banza ce za ka kira sunan Allah a kanta ka yi rantsuwa wanda ke da wannan siffa baya cikin waɗanda suke girmama Allah wanda wanda ko ba sa girmama Allah ba a sa su cikin ainihin bayan Allah na kusa da shi Allah ya kare mu ah, alama ta uku ita ce hifzuha anil hissi duk idan da aka ce kayi rantsuwa to kai kokari ka tsaya ma rantsuwan ba ka warware ta ba shi yasa Allah madaukake ya ce wahfazu aymanakum ku tsare rantsuwanku mi yaya zaka tsare rantsuwa idan kai rantsuwan to ka tsare kar ka warware sai dai idan abin da ka rantsa kai ba alkhairi bane amma idan alkhairi ne to ka kokari ka dage akan wannan alkhairi din kar ka fasa kar ka fasa ka riƙe shi to amma duk wannan cewar Allah wahfazu aymanakum ku tsare rantsuwanku baya hana ka yawaita rantsuwa saboda zaka yi magana ba laifi ne kamar da muka ce a farkon bayani ba laifi bane saboda kana yawan kawo sunan Allah a maganarka saboda me saboda fatan ka samu albarkar Allah subhanahu wataala shi kanka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa a maganganunsa wanda in kana karanta hadisai zaka dinga karo da inda annabi ke rantsuwa la wa musarrifal qulubi la wa rabbil ka'ba wallazi nafsu muhammadin biyadihi waɗannan salon tsohon manzon Allah ya fi yawaita wallazi nafsu Muhammadin biyadi a cewar Abdullah bin Umar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawaita cewa la wa musarrifal qulubi sannan wata wata riwaya zaka ga yace, ce wa rabbil ka'aba ko ya ce wallahi kaga annabi yakan yi rantsuwa kafin yayi magana me yasa yakan yi rantsuwa kafin yayi magana saboda karfafa zukatan masu sauraro don haka ba laifi bane don ka rantse don ka samu amincewar mutane tunda ibnu qayyim jawziya ya kirga wurare waɗanda annabi ya rantsuwa da Allah sun kai guda 80 a cikin hadisai sun kai guda 80 inda manzo Allah ke rantsewa da Allah me yasa ya rantse saboda ya ja hankalin sahabbai a yarda da maganarsa don haka rantsuwa saboda a samu yardanka ba laifi bane rantsuwa saboda raina sunan Allah da rashin kulawa da dokar addini shi wanda ake kushewa a ƙarshe shine magana akan kan na wanda bai zo cikin ayan nan ba shine lokacin da ka yi rantsuwa da Allah ka yi ƙoƙari ka saba da cewa sha Allah idan dai in sha Allah mu bil yamin duk sa'ilin da ka rantse da Allah sai kace sha Allah to ko da ka fasa abin daga baya ne fala kafarata alaihi babu ka fara. wannan bai zo cikin aya ba amma ya zo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah bin Umar manzon Allah yana cewa man halafa ala yaminin duk wanda ya rantse sai ya ce insha Allah shi istatna shikenan yayi togiya yayi togiya bi ma'ana ko da a ce daga baya ya warware wannan rantsuwa babu kafara saboda haka mutum ya saba wa sa da insha Allah idan ya saba ma harshen shi da rantsuwa da Allah idan ka saba ma harshenka da rantsuwa da Allah kai kokari ka sabar ma harshenka da cewa insha Allah ta'ala saboda waɗannan rantsuwan da muke yi Allah zai kama mu a kansu abin da ya faɗa mana kenan la yu'akhidukum Allah bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqattumul ayman akwai ranar da Allah zai kama ku to yanzu ka saba cewa wallahi sai nayi kama manta ka faɗa kuma can wajen Allah an rubuta to abin da malamai ke cewa kai kokari ka saba wallahi sai dai insha Allah misali kai kokari ka hada da insha Allah gaban eh, gaban rantsuwarka malamai suna cewa idan mutum ya ce insha Allah ta'ala to shikenan ya bar ma Allah aiki insha fa'ala wa insha taraka wala kafarata alayhi yayi ko bai yi ba babu laifi wajen Allah إذ لم يكن بين الاستثناء واليمين Amma أما ita ce. ka faɗi maganan kai togiya take wallahi zan yi kaza ka dora da insha Allah to babu shakka nan wato togiyar da kai tana da tasiri amma idan aka ce kayi rantsuwar jiya yau kake cewa insha Allah kaga ai ba lokaci dai bane jiya aka yi rantsuwa yau ake wannan to bai da wani tasiri amma kana rantsuwa ka ce insha Allah wannan malamai suna sun yi ittifaki ajma al ulama ala tasmiyatihi istisna'an malamai sun yi ittifaki akan kiran sunan Allah a ce insha Allah matastasna fi yaminihi lam yahnas fiha in dai mutum yace insha Allah to babu kafara ko da ya warware saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai da yawa man halafa fa qala insha Allah lam yahnas wata riwayar man halafa fastasna fa in sha'a raja'a wa in sha'a taraka ka duba irwaul galil hadisi na 2570 da sahihu sunan ibn majah hadisi na 2711 wannan ya gwada cewa idan mutum ya ce in sha Allah to ko da a ce ya fasa rantsuwar da ya yin babu kafara a kan shi nan da za mu dakata da karatu Allah madaukake sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah madaukake ya gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya yana cewa mace ce mijinta ya yi mata saki biyu a lokuta daban-daban yana dawowa da ita bayan nan sai ya ƙara sakinta uku kenan to inda a lokacin ya ambaci ya mata saki wato saki ma ya kai biyar fa to da abin ya yawa sai ta tafi gida aka kira mijin sai ya ce wai shi san bai san da haka ba ba wani abin da ya faru har ma ya rantse sai iyayen suka yarda da maganarsa amma ita matan tun a wancan rana tana nan zaman tsarkar don ita ta hakikance cewar babu aure a tsakaninsu to shin ina matsayin wannan aure malamai suka ce aure idan idan ya kai ga wannan hali idan miji ya musanta shikan matarsa to dama igiyar aure ba a hannun mata yake ba yana hannun wa yana hannun miji saboda haka idan miji ya ce ban saka ba ita ta ce ya saka malamai suka ce ana ɗaukan maganar wanda hakki ke kansa ne ke hannunsa ne wanda hakki ke hannunsa shine miji da kamar misali an riga an yi saki sai matan ta ce na gama idda ya ce baki gama ba ce magana magana idda ai mata ke yi saboda haka ai ta gama in ta ce ta gama ta gama domin idda mace ke yi idan miji ya ce bai saka ba ai ka a hannun miji yake saboda haka ba a ɗaukan maganar mata sai in akwai dalili sai idan akwai shaidu tunda babu shaidu daga ita sai Allah sai shi ya musanta har ma ya rantse don haka a zahiri a shari'a aurensu yana nan amma tsakaninta da Allah babu aure Allah ya samu gadi a zahiri a shari'a aurenta na nan amma kuma tsakaninta da shi Allah babu aure to ya za ta yi kaga ta shiga tsaka mai wuya shine malamai suka ce abin da za ta yi shine ba za ta taba yarda ya tara da ita ba ba za ta taba sake mar fuska ba ba za ta taba kyale shi yayi wani abu namiji da mata da ita ba wato ta rika gallaza mai inda hali ta nemi kulku domin kulku shi zai ba ta yanci a shar'ance a gaban a gaban hukuma wannan magana tana cikin almuguni littafin ibnu qudama mujallal na 7 shafin 388 mai wannan tambaya ce ina matsayin cin naman zomo galibin malaman sunna sun ce halal ne a ci naman zomo in ka eh, duba sharhu sunna a na shida shafin talatin da takwas jumhurul a'imma galibin malaman sunna sun ce halal ne a ci naman zomo babu laifi mai wannan tambaya yake menene hukuncin uwar da take shayar da yatta kunu a sakamakon haka yatta rasu shin za ta yi azumi za ta yi kafara abinda malamai suke cewa duk sakaci da aka yi a dalilin sakacin aka samu rashin rai to dole sai an yi kafara akwai sakaci da uwaye suke yi babu shakka ta wajen shayar da yara saboda yaro baya son cin abinci sai a mai dure duren nan kuwa tilasta shi ake kai in kana da tausayi kana gudun ba za ka zauna ba to sai yaro ya kware sai ya mutu wannan shi ake kira ganganci sai ta yi kafara saboda ai ita yunwa tana nan kan kowa in yunwa ta ishe shi ku kyale shi wallahi zai nemi abinci da kansa a ta mai dore ba to kuma za a tura mar a mata hikima yanda zai ci abincin mu na amma an kama an makure an sa shi tsakanin cinya an daga sa sama wanda kai in an maka zaka mutu kai in an maka wallahi mutuwa zaka in banda Allah yana kare rayuwar yaro amma sai a tura mar haka zaka ga yaro ya gama yayi zufa yana kwalla wannan babu shakka kisa ne sai an sai an biya diya za ta yi kafara wannan yana cikin fatawa lajina mujallar na 21 shafin 277 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك